Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na mu zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke taɓo wasu kaɗan daga cikin muhimman labarai da suka dace mai sauraro ya sani a wannan mako mai karewa. Cikin shirin namu za mu ƙasar Siriya mu ji yadda masu binciken zargin amfani da mukamai masu guba suka sami tsoma kafar su a ƙasar. Za mu Cuba inda mulkin ƙasar ya fita daga gidan su Castro a faransa kuwa za mu ji halin da ake ciki game da zanga-zangan gama gari da ake yi sai kuma najeriya da nijar da chadi da kamaru duk dai mu ji wasu labaran da suka dace a sani saboda haka sai a yi sauraro lafiya madalla yanzu mu shiga cikin shirin sosai mu faro daga ƙasar syria inda ake ci gaba da yaƙi na tsawon shekaru kusan takwas yanzu haka Wancan mako ne dai yakin ya nemi rincaɓewa sakamakon zargi cewa an yi amfani da makamai masu guba da suka sa ƙasashen Amurka da ƙawayenta fara dugudan wuta a yankunan ƙasar don wai tarwatsa wuraren da ake ganin maɓoyar kayayyakin har haɗa makamai masu guban ne Mu fara da tattaunawar da muka yi da Dr. Musa Aliyu na Jami'ar Coventry da ke Birtaniya kan har-haren da aka yi ta kai wa Syrian saboda batun makamai masu guban. To abu ne wanda kowa ya duba shi ya gani zai san lallai ba a yi adalci ba. Rashin adalci a nan shine mutane ne suna fama da yaƙi kusan shekara goma kenan ana yaƙi. Mutanen nan kuma da suke wahala ƙasan nan ba su shugabannin ba ne. kamar shi bashir al-assad a shugaban kasar da ba sa so ba shi ke wahala ba talakawa ne mutane ne musamman mata tsofaffi da yara ƙanana su suke ta mutuwa to sai kuma gashi yanzu an zo an kai wannan harin har nan da aka kai zai daɗa saka su cikin hali ne wato halin ha'ulayi wanda kuma wato abu ne da ya nuna cewa ƙasashen nan da suka ce sun kai harin nan ba wai suna yi don jama'an nan ba ne kawai suna yi don suna da wata manufa ne abin da nake nufi shine kowanne cikinsu yana da wani abu da yake hanga ko kuma yake kokari ya kare kana nufin amurka da ƙawayenta da kuma rasha duk suna kare muradinsu ne shi kansa shugaban rasha yana da sanin soja da aka bashi ya ajiye makamansa da sojojinsa wanda kuma dole ne ya kare wannan gurin in ba haka yi ba zai iya kaiwa ga rasa wannan gurin kuma shi kaɗai ne ta da shi a wajajen wannan ruwan da yake wajajen gurin to kuma yana gani in har ya rasa shi to ba abu ne zai taimake shi game da irin wato hamayyar da ke tsakanin kasarsa da kasar amurka su kansu amurkawan ba wani abu bane suna da nasu manufar su kansu ba wai suna son alasa din bane sun daɗe dama suna so su cire shi daga mukaminsa saboda suna gani ba ba abokin tafiyarsu ba ne to saboda haka wannan hari da aka yi gaba ɗaya ba a yi adalci ba a gaida dr musa aliyu na jami'ar coventry da ke birtaniya masu bincike dai sun yi nasarar tsoma kafarsu a garin doma da ke syria inda aka ce a yankin ne aka yi amfani da makamai masu guban kan fararen hula bayan tsaikon da aka samu Tuni dai kasar Amurka da Faransa suka bayyana shakku dangane da nasarar aikin saboda zargin cewa Rasha watakila ta salwantar da dukkan shaida game da amfani da makamin mai guba. mun nemi ji daga bakin Dr. Sani hayajan juna mai sharhi game da harkokin siyasar duniya yadda yake kallon wannan al'amari. Duk yadda za a yi wannan al'amari kan wannan kungiya da an kasa ta yi wani rahoto ta kwatanta cewa da an yi amfani da guba ko ba a yi ba duk iska ne ta hiddo abubuwan ko ba ta hiddo ba bayan raba za su bi don saboda majalisar ɗinkin duniya ba wai wani ƙarfi gare ta ba ga waɗannan ƙasashen don saboda waɗannan ƙasashen duk su ne ma zalla a suke ba da duke su ana ta da abubuwa wannan abu yana ba da tsoro akwai ɗarmin kai ga rai saboda yaƙin duniya na biyu haka ya taso kenan kanga wannan yaƙi na syria ya zamanto cewa akwai ƙawance tsakanin rasha tsakanin da iran da su 'yan Siriya sannan kuma akwai sauran kasashe waɗanda za su goya musu baya sannan nan laɓe idan ta bada da zahi za a ganin su sun hito A gaida Dr. Sani hayajan juna yanzu sai mu tafi kasar cuba inda a karan farko cikin tarihi aka sami shugaban kasar wanda babu abin da ya hada shi da gidansu castro wanda suka mulki kasar na tsawon shekaru 60 sabon shugaban kasar da ya shine miguel diaz canal dan shekaru 57 wanda ya karbi mulkin daga hannun raul castro dan shekaru 86 shi dai raul castro dama daga hannun yayansa fidel castro ya karbi mulkin Akan wannan sauyi muka tuntubi Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa na makarantar kimiyya da fasaha da ke Kaduna a Najeriya wanda masani ne game da siyasar duniya ko ya yake kallon wannan sauyi. To babban muhimmin abu shine cewa idan ba mu manta ba akwai ci gaba da aka samu particularly lokacin ka uh, under shugabancin shi Raul shi kanin Castro a Fidel Castro farko dai ya samu amincewa shugaban Obama na sun sasanta da America kafin shi kafin shugaba obama ya sauka na biyu an samu ci gaba a fannin cewa mutane da yawa sun tun da amerika ta je wasu kasashe su ma suna zuwa suna zuwa wurin a suna kokari su sasanta da su saboda ma amerika ce ta karan tsaye a wurin nan so wa'annan dalilan guda biyu wanda castro shi Raul castro ci gaban da ya samu ba karamin mahimmanci ne gare ba to shi wannan shugaban da ya zo wato miguel diaz canel ba sa'ad da ya samu shine cewa an riga an sasanta da manya-manyan kasashe wanda suke adawa da su banda haka sun riga sun fara buɗa ma kansu ƙofofi na yadda china ta buɗe irin capitalism ta fara shiga cikin harkar socialism ɗinta nasu so ta dalilin haka shi zai gini ne daga inda shi ra'ubu ya gama so cikin ikon allah idan allah ya taimake shi sannan ya buɗe abin bai so kansa ba kuma bai ce kuma zai kawo irin aƙidan nan tasu ta baya ba ba karamin nasara zai samu ba. A gaida Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa yanzu sai mu ji tarihin kowaye ya shi wannan sabon shugaban kasar Cuba. Abdullahi Isa karanto mana kowaye mai Miguel Diaz Canel. Miguel Diaz Canel Bermudez an da haifi sabon shugaban kasar ta Cuba ne ranar 20 ga watan Afrilun shekarar 1960 a wani gari da aka sani da Santa Clara. Miguel Diaz Canel ya kasance ɗaya daga cikin 'ya'yan jam'iyyar kwaminisanci da suka kafa tarihi tun a shekara ta 1991. Idan muka yi waiwaye, tarihi ya nuna cewa Miguel Diaz ya share shekaru goma yana yaɗa manufofin jam'iyyar mai mulki a kan keke. A shekara ta 1991 ne ya samu shiga kwamitin gudanar da matafiyar da jam'iyyar ta ƙasa. A shekara ta ta 2003 ya kasance matashi na farko da ya rike mukamin shugabanci a wani sashe cikin jam'iyyar. Mikel Diaz Canel Bermudez ya rike mukamin ministan ilimi mai zurfi a shekara ta 2009 banda haka ya rike mukammai daban-daban tare da kasancewa ɗaya daga cikin na hannun damar shugaba Raul Castro. Ranar 24 ga watan Fabrairun shekarar 2013 ne 'yan kasar a zaben 'yan majalisu suka zaɓe shi a matsayin ɗan majalisa wanda haka ya ba shi damar shiga majalisar kasar tare da samun mukamin mataimakin shugaban majalisa mukami mafi girma a siyasar kasar kasar ta Cuba. Ranar 18 ga watan Afrilun shekarar 2018 ne Mikel Diaz Bermudez ya gabatar da takararsa na mai gurbin shugaba Raul Castro a gaban majalisar kasar wacce ta bayar da amincewarta a kai. a gaida Abdullahi Isa sai mu taɓo Faransa kanta inda ake ta yaje-yajen ayyuka ɗan tsakanin nan. lamarin yajin aikin da ya munana ne makon nan mai karewa kasancewar an gudanar da gangami a ko'ina don nuna rashin amincewa da sauye-sauyen da shugaba emmanuel macron ke aiwatarwa a kamfanin jiragen ƙasa ma'aikata kamar wannan baiwar Allah mai suna Elsa daga yankin Gustav Rosi na ganin kamata ya kyautata musu ba wai neman tawai hakkokinsu ba. minimum de considération, c'est-à-dire Mun euh, sadaukar da rayuwa da kuma lokacinmu domin samar da ci gaba a wannan kamfani. Muna yin haka ne a matsayin tamu gudunmawa ga jama'a da kuma ƙasa baki ɗaya. Saboda haka ya kamata gwamnati ta ɗauke euh, mu da mahimmanci. Ya kamata a rika karrama ma'aikata ta hanyar inganta albashi da dai sauransu. Ni ina aiki ne a sashen kula da lafiyar ma'aikata a kamfanin. Amma ya zama wajibi a kula da matsalolinmu. Matukar dai ana son aikin ya gudana kamar yadda ya dace. derrière, il faut le soutien. Il faut, il faut du soutien. Donc, on n'a pas du tout. Kada a sha'afa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen Hausa na Radio France International. Yanzu sai Najeriya mu fara da batun sace sandan girma na majalisar dattijan kasar a cikin zauren majalisar da ke Abuja. sace sandan ko mu ce kawar da sandan girman da rana tsaka aka batar da sandan gaban wakilai da kuma 'yan kallo. bayanai na nuna dattijo ovi omoagege daga jihar edo wanda majalisar ta dakatar da shi wancan mako ne da ya jagoranci wasu 'yan banga don ɗauke sandan girman ko da shike bayanai na nuna an sami ganin sandan girman a yanzu haka a kiɗime mataimakin shugaban majalisar ya garza ya fadar shugaban ƙasa inda ya gana da mataimakin shugaban ƙasar yemi osinbanjo don shaida masa abin da ya auku uh, was appropriate for him to know what transpired. ya zama wajibi mu mu shaidawa mataimakin shugaban kasa abin da ya faru a majalisar mu ganin cewa shugaban kasa baya nan ika wannan abu ne mara daɗi kuma abu ne da ya shafi dukkanin mu domin gwamnati ɗaya muke wa aiki kamar yadda kowa ya sani ne cewa alhakin shugaban kasa ne ko sa su tabbatar da doka da oda a kasa a kuma kowane bangare na kasa sam abin da ya faru abu ne da ya kamata a yi da shi duk da cewa muna mulkin demokradiyya wannan abu ne da ba za mu amince da shi ba don haka ya zama dole ya ɗauki mataki kan waɗanda suka aikata wannan abu tuni kuma yan sana ta fara binciken lamarin nufin tsawon masu ruwa tsaki cikin wannan lamari domin hukunta su amma ina so ku sani cewa wannan lamari bai hana mana zaman majalisa ba domin zauna mun yi aikin mu ko ma ina tabbatar muku cewa ko ma za mu sake zama kalamin sanata ekuwar madu na mataimakin shugaban majalisar dattijan najeriya Muna Najeriya birnin Abuja inda mabiya shiya suka kara da 'yan sanda. Mabiya shiyan na zanga-zanga ne don neman a sako masu jagoransu Ibrahim Alzazzaki da ke tsare sama da shekaru biyu. mai magana da yawun 'yan kungiyar shiyan ibrahim musa ya faɗa mana abin da ya faru a takaice dai ne muna yin zaman dirshan a unity fountain kowace rana yau kusan wata biyu da 'yan kwanaki to bayan kuma mun gama zaman dirshan muna yin muzahara to yau mun fito muka tara sun mai unity fountain din muka kama muzahara kuma sai suka bude mana wuta da tiya gas karshe ma suka sa ruwan zafi har da har harsashi yanzu haka akwai mutum ɗaya wanda lalle hakwakwalwar shi ta dan fito yana nan rai kwakwai butu kwakwai sannan kuma akwai talatin da suka jikkata sannan kuma akwai wasu da suka kama su suna hannunsu su ma cikin mummunan hali amma ba mu san ko sun yi shahada ko tukuna ba dama dai su dai sun shirya ne za su zubar da jinin jama'a alhali mu muna neman haƙƙinmu ne a kotu ta ce a jagoran mu shek alzarzaki yau fiye da shekara ɗaya an ki a sake shi kuma muna neman a saurare mu an ki a saurare mu ta baki Ibrahim Musa kenan yanzu sai Jos jihar Plateau kenan inda shugaban jam'iyyar da ke mulki APC a jihar Mr. Latif Daban ya mai da martani dangane da tattaunawar da wannan tashar rediyo ya yi da jakada Yahaya Kwande da ke nuna shakku game da tsayawa ta-karan shugaba Muhammadu Buhari a zaben baɗi inda yake goyon bayan Atiku Abubakar. Shugaban jam'iyyar ta APC a jihar Plateau Latif Daban ya faɗa wa wakilin Mutasiu Zakari cewa sam ba sa goyon bayan ra'ayin dattijo ambasada Yahaya Kwande. Ya yi maganganu wanda ya soke fati, ya yi maganganu wanda ya soke ɗan mu na fati kuma wanda yana kan ga mulki wato General Muhammadu Buhari. Ya yi maganganu akan wai ba a yi da shi. To ka gan wani abin dole ya dame mu saboda mun doka wannan magana ya kamata ya fita daga gurin wannan dattijo. Kai ba ka ganin ra'ayinsa ne ya bayyana a cikin wannan hira da muka riga muka yi da shi wannan magana ya zama na da damuwa a fati saboda tun shekarar da ya wuce can kafin mu shiga ma 2018 na kira gagarumin haduwa na iyayen fati na wannan jiha mun haduwa yalwa club na tuna a wani rana lokacin da na buga motion cewa akan kokarin da buhari yake yi da abubuwan da yake yi ya kamata mu mutanen plateau mu zama na gaba da roko wanda da al'umma suke yi ma general buhari ya sake neman zaɓe to na tuna a wani rana mutanen plateau gaba ɗaya suka goyi bayan wannan motion mun ce muna goyon bayan muhammadu buhari ya sake neman zabe rannan yana cikin wanda suka buga tafi suka nuna farin ciki da wannan decision da muka ɗauka ambasado ya nuna cewa waɗannan mutanen da suke so buhari ya tsaya idan bai tsaya ba suna gaba za su ci zaɓe a wuraren su wannan tunanin sa ne na kansa domin ni na ba da gaskiya cewa a wannan jami'a jami'a na jami'a jama'a kuma waɗannan mutane da suna goyon baya musamman ma talakawa ne wanda su ne ma sun fi damu sun fi damuwa cewa shi Muhammadu Buhari ne mai za eh na ji ya ambata sunayen wasu na ji ya kira sunan su El Rufai da su waye to shin kada nufin abinda su El Rufai suna yi a Kaduna su ba sa yin komai kenan suna jira sai ranar da Buhari zai nema su su fake jikin shi ina ba da gaskiya ba haka bane ambassador ya kwanda yana ɗaya daga cikin dattawan jam'iyyar APC kuma yana daga cikin asusun amintattu ya ce shekara uku kenan ba ku kira shi taro ba shin ya nuna cewa ba kwa tafiya tare da shi wannan zai zama ne abin mamaki saboda buhari ne bai san shi ba ko ciyama na Fati ne bai san su ba duk manyan nan da wanda suna apc mutane ne wanda zai iya zauna a cikin ɗakin sa buga masu waya ya ce ga ta. wanda kuma na san cewa suna martaba shi to amma maganganun da ya yi a kwanan nan ya nuna kamar ba ya tare da mu a cikin wannan tafiya me yasa ka faɗa haka domin idan shi dan jami'a ne idan shi yana apc ne sai ka yi wani magana akan shi shugaban kasa har kana kwatanta shi da wanda ba cikin jami'a mu yayi kenan maganan a cuku ya ce kamar su a cuku su ne ya kamata a ce suna shugaba to kenan mu je mu goyi bayan pdp kenan to a cikin wannan suka gane suka yi karasa ma yana apc ne ko yana pdp ne a gaida mustalatef daban shugaban jam'iyyar apc a jihar plateau Yanzu sai kasar Nijar mu fara da batun lafiya kasancewar a makon nan mai karewa ne hukumomin kasar suka tabbatar da bullar cutar sankarau a cikin kasar. Ministan lafiya Dr. Ilyasu Idi mai nasara ya ce tuni aka fara allurar rigakafin a yankunan da cutar ta bulla. Wannan ciwon yana farawa kamar tun cikin watan da ake ce ma janvier. To da ikon Allah bana kaga sai da mun ka kai a watan hudu ta wanda muke ciki yanzu mun ka samu cikin jiha da magara a birnin birni cikin jihar maradi a madarunfa ta da jihar tawa a ƙasar keta ba ta yi kamari ba amma wani wuri ta kai annoba to ranar da an ka fara samun ɗaiɗaiɗinta babu inda ba a kai magani ba an sai magani wanda ke iya mahiya da mutum dubu hudu tunda ake dai ba a taɓa yin ta bane Nijar dai ta yi wani irin kamari har ta huce mutum dubu kuma maganin nan an ɗauke shi an kai shi duk inda wata likita ke cikin ƙasar ga magani kyauta kuma nan ne duka waɗanda garin hudu da na zana ana nan ana shaushawa kuma an yi abun da ake ce ma stock tampon wanda ka aje a nan babban makafanmu ta ajiye magani. Dr. Ilyas Idi mai nasara kenan muna kasar Nijar inda mahukuntan kasar suka kama shugabannin kungiyoyin fararen hula waɗanda suka jagoranci ta da zaune tsaye wancan mako a birnin Yamai. Nuhu Abdu mai sharhi ne game da harkokin da suka shafi kasar Nijar kuma ga abin da yake cewa game da wannan kame. wannan takaddama da muke kallo tana faruwa a cikin kasar nan da wani abin al'ajabi ne domin abubuwa ne da aka dan manta da su a cikin tarihin Nijar a ga cewa ana ta zanga-zanga kuma ana ta kaka mutane ana rufewa. To ni abin da nake gani ya kamata su da bangarorin guda biyu su fahimci juna su tsaya kan teburi guda su tattauna kowane sassauta ra'ayin shi. Daga kasar Nijar sai kasar Chadi inda wata tawagar majalisar ɗinkin duniya da ke aiki kan kawar da amfani da sojan haya ke ziyara ziyara a kasar chadin inda ake sa ran su gabatar da rahoton su kan ayyukan sojan haya da dai kawar da su Tawagar za su ci gaba da yin aiki ne har ranar Litinin nan, a inda za su wallafa rahoto ga Majalisar Ɗinkin Duniya kan hatsarin da ke tattare da amfani da sojan haya. Wakilin ma ƙasar Chadin Tijjani Mustapha Mahadi ya aiko mana da wannan rahoto. Tawagar da ta hada da masana hudu 'yan ƙasashe daban-daban sun gana da ministan adalci da takwararsa ta mata da kare haƙƙin ƙananan yara. Shugaban tawagar Madam Patricia Arias masaniya kan shari'a da haƙƙin bil'adama ta yi tsokaci kamar haka. Ƙasar ta gayyace mu domin ziyartar kasar da nufin sanin matsalar mayakan haya da ayyukan da ke alaka da cin zarafin haƙƙin ɗan adam yayin kai hare-haren kan mazauna yankunan da ke fama da tashin hankali. Muna ƙasar Chadin inda majalisar dokokin ƙasar ke gab da jefa ƙuri'a don amincewa da sabon kundin tsarin mulkin ƙasar wanda a ƙarƙashinsa aka ƙayyada wa'adin shugabancin shekaru shida sau biyu a jere. Wasu daga cikin sauye-sauyen sun haɗa da ƙara yawan shekaru na wanda ke neman tsari tsayawa takarar shugabancin kasar daga shekaru 35 zuwa 45 da soke mukaman kantomomi. Alhaji Mustapha Ibrahim Muhammad shi ne sarki Hausawan Njamaina kuma ga abin da ya shaida wa Abdulkarim Ibrahim Shikal. Gaskiya akwai wanda jama'a lalle sun yi marhaba da abun kamar da wa'annan uh, sufurete sufure din nan. ka san wajen su ɗari biyar ne to wannan dakatar da su da za a yi gaskiya jama'a ƙasar cadi talaka sun yi murna da wannan eh, kamar bariyar bariyar da aka janye saboda ka san ɗabi'ar cadi tamu nan eh, motsi kaɗan ka ɗaga kilomitar biyar shida goma eh, ma'aikaci ya tsaida ka ina to wannan ma duk an share su wannan mutane sun yi maraba da shi akwai wani ɗaya kuma da shi ma a ciki wanda mutane suka yi maraba da shi kamar da ka san shekara biyar biyar da shugaba zai yi ba iyaka to yanzu sai aka mata iyaka aka maida ta shida shida cewa kuma a yi sau biyu. Ta baki Alhaji Mustapha Ibrahim Muhammad kenan sarki Hausawan Injamaina na kasar Chadi. Yanzu sai mu karkare da kasar Kamaru inda Maurice Kantom daya daga cikin adawan kasar ya bayyana aniyarsa ta tsayawa takarar shugabancin kasar Kamaru don ya ja da shugaba mai ci Biya. Shi dai Maurice Kantom ya taɓa riƙe mukamin ƙaramin minista a ma'aikatar shari'a kuma ga abin da yake cewa game da shirinsa na tsayawa takarar shugabancin kasar. d'une part promouvoir un développement inclusif. Dalili na farko shine samar da ci gaba ga kowa tare da kokarin dawo da martabar kasarmu kamar da yadda take wani lokaci a can baya. Kalaman Maurice Kantom kenan na kasar Kamaru masu sauraron mu da haka ne kuma muka zo karshen wannan shirin a madadin kowa da kowa musamman injiniyan namu Mustapha a Ni Garba Aliyu na Zaria ke maku fatan alheri.